واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يولي تنين ترى رمضان هجرة hijira tana da shekara ترى daidai da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da takwas za mu ci gaba da tafsirin suratul bakara insha Allah daga aya ta ɗari biyu da arba'in da uku ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم الله مدوكتي أولا آية سورة البقرة آية 243 Allah madaukaki ya ce alam tara ilal lazina kharaju min diyarihim shin ko kaga waɗanda suka fita daga gidajensu kana da labarinsu wa ulufun suna dubun dubata sun fita daga gidajensu hazaran moti don tsoron mutuwa faƙala lahumullahu mutu sai Allah ya ce musu ku mutu sai kuwa suka mutu kuma hayahun sannan kuma Allah ya sake ta da su ya ba su rai inna Allah lazu fadlin ala nasi lalle Allah mai falala ne ga mutane walakin na aksarar nasi la yashkurun sai dai mafi yawan mutane ba su godiya ga Allah Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah don haka ku yi yaki a hanyar Allah wa alamu ku sani ku sani سميع Allah mai ji ne masani ne. wannan aya tana ba mu labarin cewa an samu wasu mutane a zamanin da waɗannan mutane sun fita daga gidajensu domin tsoron mutuwa ba sa son su mutu suka fita daga gidajensu sai Allah madaukaki ya kashe su bayan Allah ya amshi rayukansu kuma ya sake ba su rai ya tada su suna masu rai abinda wannan aya take karantar da mu kenan labarin wasu mutane a zamanin da waɗanda ba su son mutuwa kuma a hakan Allah maɗaukaki ya kashe su ya sake ta da su ya ba su rai to su waye waɗannan mutane kuma menene darasin da musulmi yake samu game da labarinsu don babu shakka duk sa'ilin da Allah maɗaukaki ya ba da wani labari a cikin alkur'ani ba wai ya ba da labarin nan ne saboda ku ji daɗi ba kamar tatsuniya Allah yana ba da labari ne domin akwai wani abin lura a cikinsa wato al'imamu tabari ya kawo maganganu da dama malamai sun yi bayani kamar kashi uku dangane da waɗannan mutanen magana ta farko ita ce wadda al'imamu tabari ya kawo ta a cikin littafin tarihinsa tarihu tabari a juzi na farko shafi na 459 labarin ash'as bin aslam al-basari ya ce bai na umar yusalli wata rana sayyiduna umar yana sallah Allah shi kara masa yarda wa yahudiyani khalfahu ga wasu yahudawa guda biyu suna zaune a bayansa kala ahaduhuma li sahibihi a huwa huwa sai wancan ya ce na'am sayyiduna umar yana sallah wasu yahudawa suna zaune a bayansa suna hiran shi sai ɗaya daga cike ce a ah, ko dai mutumin nan ne wannan sai ɗayan ya ce shi ne ai shi ne eh shi ne a ah, umar yana jin ana faɗin haka yana sallah Falon man fatala umar bayan umar ya gama sallah sai yake tambayan su ara'aita qaula kuma da sahibihi a huwa huwa ina sallah na ji kuna wata hira shine wannan eh ne a'a to me ya faru kala suka ce eh akwai abin da ya sa muke magana ka ba shakka mun ga siffarka a cikin littafin taura. mun karanta siffarka a cikin littafin taura. babu shakka Allah maɗaukaki ya bayyana zuwan annabi Muhammad a cikin littafin taura. kuma Allah ya bayyana wasu ma daga cikin sahabban annabi Muhammad ya bayyana siffofinsu Allah ya faɗi inda za a haifi annabi Muhammad da wajen da zai yi hijira ya koma hatta yaƙe-yaƙen da za a yi Allah ya faɗe su a cikin littafin taura banu Isra'ila suka shafe saboda ƙiyayya ga annabi Muhammad don haka suna sane da zuwan manzon Allah shi Umar yana sallah waɗannan Yahudawa masana ne suna zaune a bayan shi suna kallon shi wannan fa ai shi din ne shine Umar ya je suna faɗa shi ne yana eh shi ne bayan ya gama sallah ya ce musu to sai kun gaya min dalilin da ake cewa shi ne menene suka ce mun samu bayanin ka a cikin littafin at akwai wani mutum da aka bayyana mana ka ɗauki siffansa yu'ta ma yu'ta hizqilu alladhi ahya al-mauta shi wannan mutumin wanda zai zo zamaninsa na zuwa mun karanta siffofinsa mun karanta a cikin littafi cewa shi wannan mutumin in ya zo Allah zai ba shi ƙarfi irin na annabi Hezekielu wanda ya taɓa rayar da matattu da izinin Allah maɗaukaki. ƙarfin da Allah zai bashi yana kama da na wancan annabin Allah Hezekiel to muna duba ka ko muka ga ka dauki